قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا wannan manzo ka ce in kuna son Allah da gaske to ku bi abin da na zo da shi a fili da ɓoye sai ku samu son Allah kuma ya gafarta muku zunubanku Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansa ne.